Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan kuma za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau sha biyu ga watan Agusta na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu mu waiwaye ne da shirin da muka kawo muku na tarihin wata anguwa a kanan dabo. Haka yake zara masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu ne wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masanin tarihi daga jihar Kano. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar makarkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Malam Ibrahim Ado Kurawa masanin tarihi musamman bangaren sarauta kuma marubuci kana tsohon babban daraktan cibiyar bincike da adana muhimman bayanai da ke gidan gwamnatin jihar Kano inda zai ba mu tarihin anguwar tudun wuzirci da ke jihar Kano a Najeriya. Malam Ibrahim Ado Kurawa a ci gaba da tattaunawa mu game da tarihin unguwannin kano yau za mu tattauna ne akan unguwar tudun wuzirci ne ne tushen wannan unguwa ta tudun wuzirci a kano to alhamdulillah kamar yadda muka faɗa a wancan eh, program da muka yi cewa unguwannin nan dai suna da alaka da wasu shugabanni ko wasu masu sarauta da suke a cikinsu yawancin unguwannin ko sana'a to kaga ita unguwar tudun wazirci tana da alaka da waziri saboda gidan waziri a nan yake kuma kamar yadda muka samu labari a tarihin kano babu sarautar waziri a daban sai dai sarautar waziri bi ma'ana wato abinda nake nufi idan aka ce mutum wazirin wana ne ya fi kusanci da wannan ɗan saboda haka lokacin sarkin kano suleimani babban wazirin sa dan uwansa sani wanda daga baya zama galadima saboda haka da aka zo ana ba da labarin domin wuzra'ihi sai aka ce minhum sani daga cikin kuma masu yi masa hidima sai aka faɗi wasu to kaga a nan waziri da ma'ana kenan to amma da aka zo a lokacin sarkin kano dabo shi kaga ya ka kawo sarautu an ba da sunaye amma duk da haka wanda ya fi kusanci da mutum ana ce masa ai wazirinsa ne so kamar shi a sanyin kano shehu usman babban dan dabo wanda shi ya gaje shi babban wazirinsa abdullahi kuma shi ne galadima to shi kuma abdullahi maji karofi da ya zama sarki babban waziransa yana sarki shi ne wani ɗansa tafi da muhammadu to sai ake cewa waziran sarki to amma wanda shi kuma bello wanda ya gaji a sarkin kano abdullahi maje karofi babban wazirinsa na gyatin ne amma sarautar sarkin fada sarkin fada na gyatin to gidan waziri da yake a nan tudun wazirci sarkin kano alu da ya zama sarki akwai wansa wanda shi babba ne kuma ya gaba sarautar da zai mara sai ya ce bari ya masa waziri kaga akwai waziri a sokoto saboda haka sai ya naɗa shi waziran kano amadu mai shahada to shi nan gidansa yake kuma da 'ya'yansa da jikokinsa suna da yawa a wannan unguwar daga cikin irin jikokinsa akwai marigayi alhaji mauda tabako in kana jin labarinsa wanda ya yi kwamishina lokacin sani bello kuma ajinsa ɗaya da su murtala a barewa ya zo kuma ya nemi ya takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar mpn to shi a tudun wazirci yake da jikan waziri amadu ne to suna da yawa a wannan unguwa amma da gidan waziri shi ne babba to eh, eh, kenan gidan waziri eh, shi ne tushen unguwa ko kuma unguwa tana nan amma asalinta ko kuma an canza mata suna ne ta zama tudun wazirci misali sanadiyar ko albarkacin gidan wazirin kano albarkacin gidan waziri ai ka san kamar yadda muka faɗa unguwanni a da ba sunaye ne da su irin yadda muke faɗa ba yanzu daga baya aka yi lokacin sanin kano alhaji abdullahi bayero ko unguwa aka yi mata mai aka fito da wannan tsari to saboda haka kuma a wannan lokaci da za a yi wanda ya fi kowa a unguwar idan hakimi ne to sai a samu ta sunan wannan hakimin saboda yawancin unguwannin nan kamar yadda muka faɗa a galadanci ka ga gidan galadima ne shine babba saboda za ka ce galadanci in ka zo ciranci gidan ciroma ne su manyan sarautu ne to saboda haka wannan ma saboda gidan wazirin kuma idan ka duba yanayin unguwar tana kamar kan tudu sauran wuraren sun yi ƙasa da hanyar ruwa ma dai da sauransu kuma idan ka taho tun daga inda suka samu Uh, iyaka da irin ciranci din da su bisu uh, ana jin da kosa ga gini ai za ka ga ita dan ta yi sama saboda daga kan wannan titin na wanda ya tafi galadanci wanda an sama sunan isa waziri da yake dai sunan titin har yanzu bai bi shi ba za ka ga cewa amma ina jin daga baya sun mai da shi waziri gida da street to za a ga cewa ta ɗan yi sama kuma daga nan gidan waziri kai ta towa da gidan su habibi mai famasi limamin kofar kudu in ka yi haka ka taho har ka zo wannan masallacin akwai wani masallaci na inda aka yi majalisa majalisar lokacin rimi ta jiha mm. to yanzu nan majalisa ita ta koma hasiya bayero pediatric hospital mm. kaga dattijin wazirci ne ka taho har har municipal sakatariyar birni da kewaye ita ma tudun wazirci ce can tana da iyaka da su gwangwazo gwangwazo da sagagi duk suna da iyaka da ita tudun wazirci amma dai waziri shine asali bayan waziri amadu an zo an yi waziri muhammadu wanda sanyin kano a abbas ne ya naɗa shi amma bai daɗe yana sarautar nan ba saboda rashin biyayya aka cire shi wazir wazir abdullahi dan tafi da muhammadu ne babban dan abdullahi maje shi saboda haka babban jika ne babansa wansa sarkin kano bas din ne da su sarkin kano alu da sarkin kano shehu saboda haka sarkin kano a bas sai ya ɗauke shi ya masa waziri to ita baya ga idan na fahimta kamar yadda ka ce Eh, sunan tudun wuzurci ya samo tushe ne ko kuma yana da alaka ne da wato kasancewar gidan wazirin kano a wannan yanki don haka za a iya cewa ita ma eh, wato eh, tana da nasaba da sha'anin sarauta ko sha'anin sarauta ya sa ta yi fice ko sunanta yana ta'allaka da sha'anin sarauta Ba ga sarautar nan menene kuma za a ce ya keɓanta ko wani abu da mutanen tudun wuzurci suka yi fice da shi eh to ai kaga yanzu ba mun faɗa ba cewa saboda sarauta suke yi ai sarauta kuma ta ja baya duk sun yi karatun boko sun shiga aikin gwamnati ga secretariat din ma a wurin secretariat din municipal headquarter municipal a nan take duk wasu abubuwan da suka shafi mulki a wannan unguwar suke wanda daga gidan sarki ina nufin tun a wancan lokaci kenan ai yanzu muna maganar tudun wuzirci ne misali a jiya to ai wancan lokaci kamar yadda muka faɗa a baya duk wani gida da ka sani a kano kafin nasara ya zo mutane suna sana'a kuma sana'ar wannan hayi na masu sarauta yawanci abin da ya shafi ɗinki ne da saƙa da sauransu makocinsu ma kuma watakila na kayan sarauta yauwa makocinsu kuma suna yin akwai makera nan kusa da su mm, yawwa to kaga ai amma dai sana'ar wa'annan mutane shine irin wannan ficen da suka yi magana ce ta sarauta kuma bayan sarauta sun zo sun yi karatun boko sun shiga abubuwa sun zama manya tunda misali wazir abubakar dan waziri kano gidado ai su ne farkon yan boko a arewa ina jin shi barewa na mafo ne ma ko five na na biyar. Yi a barewa. Da shi da su hudu ne daga Kano na jin da shi da um, uh, Ahmad Matidan wazir abubakar abubakar ana ce masa dan waziri bello dan barwa madakin kano bello kenan sani dan ciro manyola sarkin shanu sani kenan sannan ina jin akwai wani dan sarkin kademi su duk kaga 'ya'yan sarauta ne su suka fara zuwa kwalejin barewa kuma wazir abubakar da ya zo shine ya fara zama headmaster na kano middle school 1927 bayan ya fito daga can barewa college yes so shine headmaster na farko kuma yana yin wannan aikin headmaster har lokacin da babansa ya rasu sai aka yi masa sarautar dokaji so shi ma'ayansa 'ya'yansa sun sun yi ah, karatun boko manya-manyan 'yan boko ne akwai ɗansa ibrahim yaya da ya yi permanent secretary lokacin mulkin soja ya zauna a cabinet office to kaga duk wannan da akwai su da yawa da suka yi karatun boko a wannan unguwa lokacin da muka yi akan galadanci ka ce ba ga shi kansa karatun boko ɗin da suka yi shi a yanayin wannan karatun na siyasa wani da a baya karatun arabiya suke da suka zo suka rikide suka yi na boko ɗaya suka hada da na arabiya ɗin sai zama cewa an samu alkalai da ma'aikatan kotu da yawa da sauransu a bangaren mutanen da suka yi fito a galadanci yaya tudun wuzarci eh ba ya ce tudun wuzurci ai kaga bata kai galadanci girma ba kuma tudun wuzurci su ma dai kamar yadda galadanci gidan malam zubairu ya shahara a harkar ilimi su kuma nan gidan waziri gida da ne shi kuma waziri gida da in dai ba sarki ba ne kai a wannan lokacin da ya zamani ya fi kowa tun da ya haɗa biyu ka shi ya alkali kuma ya zo ya waziri sannan malami ne bayan da za a ce kana alkali ba malami ba ne kuma a cikin 'ya'yansa an samu babban malami wazirin kano shehu ah, kowa ya shaide shi da tawadi'u da abin nan gudun duniya kamar yadda aka gani kuma da ilimi saboda ya karantar da mutane fikihu da luga da sarf lokacin da yana nan ah, saboda haka malami ne sosai to shi kuma wazir abubakar wansa kaga yadda ya shahara a harkar su ne manyan 'yan bokon arewa sannan kuma wanda ya zo ya suna shi ma duk an san shi a garin nan malam isa waziri shi ma dan wazirin gidada ne kuma shi ma ya yi wazirin so ka gidansu gidan ilimi ne na addini kuma sarautar waziri har zuwa yau shi ma wazirin ina da karatunsa daidai warwado tunda har yanzu shi ke karanta shifa da ake yi da azumi kuma ka san inda mutum ba shi da ilimi sai mutum ne mai ilimi ne zai iya karanta yawwa sai mutum ne mai ilimi zai iya karantar da ashifa to saboda kafin waziri shehu ya zo ai lokacin waziri abubakar malam na amu ne yake karantar da ita amma waziri shehu da ya zo ya ci gaba da yi malam isa ma da ya yi shi ma ya yi shi ma kuma yanzu wannan shi yake yin ashifar to saboda haka kaga su gidan ilimi ne kuma sun yi riko da wannan har izuwa yau kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ka ci gaba tattaunawar. Waɗannan uh, sana'o'i da malam ya magana cewa a dacen unguwannin Kano ba ka rasa gidajen da daga wannan sana'a zuwa wannan sana'a da sauransu. Wai yanzu suna tasiri ko misali muka ɗauki maganar wuzir shi da A to ai kai ma Amerika ba da ita ta sa duniya ta canjawa da su da turan Ingila. a yanzu duk wannan sana'o'in ba a yansu abinda bature yake ce musu craft yanzu babu mutane sun daina ah, saboda ba ciniki riunan da muke sa duk a textile ake yanzu kuma kamar yadda muka faɗa tun farko ai textile nan ma saboda wannan asalin na tarihi na kano a kano aka fara yin textile a najeriya ita ce waccan ta gwammaja da kano citizens company suka yi saboda haka ai zamani ya canja yanzu mutane irin wannan sana'o'in da suke a gida sai dai dan abin da ba a rasa ba ko waina ko kosai ko koko da sauransu irin da yana abinci da mutane za su siya unguwa shi ma kullum raguwa yake ah, saboda an je an yi karatun boko an yi abubuwa na zamani mutane duk sun bar wannan sai dai kawai abu da yake na tarihi kuma da zamantakewa unguwa da sauransu kaga za a iya cewa watakila wasu suna yi amma dai ba a shahara da wannan sana'o'i galibi eh, development ci gaba idan ya zo na gari za ka ga ana gusar da musamman ta fuskar gine-gine za ka ga ana rushewa can a tada can da sauransu irin sauye-sauyen da ake samu na, zamani wanda ya zo birnin kano ma ya shiga cikin kidin wuzurci ma'ana ya canza fasalinta na yadda kasanta a shekarun baya aru-aru yanzu ba za ka ce ita ce ba misali kwarai da gaske ya canja ko mu da muke da karancin shekaru ba masu yawa ba dai lokacin da muka taso ai duk yawancin gidaje a cikin birnin kano ginin kasa ne amma yanzu yawancin gidaje ginin suminti ne saboda haka duk wannan tsarin yanzu ya canja ko yanzu in ka je gidan waziri duk ya canja sai dai kawai abin da aka yi kawatarwa da shi yanzu irin wannan zanen na gidan sarauta za ka gan shi a nan a gidan waziri za ka gani wasu gidajen kuma an yi irin wannan rawanin ko zankwaya ake ce masa ne shi ma dai wanda zai nuna maka cewa nan gidan sarauta ne za ka ga irin su da yawa a cikin unguwa haka daidai daidai amma duk yanayin tsarin gini da abin da ake gini da shi yanzu ya canja sai dai har yanzu a cikin birni za ka samu gidaje da soraye ka san in ka tafi irin unguwanninku za ka ga ba soro sai dai kawai ka shi inda kake za ka samu tsoro ne amma yanzu ka ce cikin gari har yanzu ka ce gidan waziri za ka shiga wannan tsoron ka shige wancan ka shi haka ana samun gidaje da tsoraye tsoron kofar gida bi tsoro biyu uku hudu biyar kafin cikin gida mm. sannan ka samu shamaki da sauransu akwai gidajen da suke da wannan amma ana cancanjawa shi kansa tsarin yanayin gidan bahaushe yanzu ya fara canjawa idan ka samu professor abdulrazak wanda yake da nan jami'ar bayero bangaren architecture akan wannan ya karatunsa university of london zai gaya maka canje-canjen yadda gidan bahaushe ya canja a wannan shekaru saboda haka an kaci duk unguwanninmu na cikin gari irin abubuwan da ka dinga ganin kenan ba za ka ga wannan abun na da ba to ya bacin layuka misali tunda da tsukakkun layuka ne wannan da jakuna ne ko dawaki ake amfani da su a yi shi har yanzu haka ne ko a tudun wazircin gari in kaɗa ko dai wannan titin da ya taho tun daga bitinariya ya zo iso ya tafi har gidan wazirin har ya kai can kusa da hasiya bayero ya dire da wannan titin ai shine babban titi na ciki sauran kuma wasu wuraren zaka samu mota za ta shiga amma yawanci duk lunguna ne irin yadda suke a da cewa dan hanyoyi ne ba a canja ba duk da an yi gini da bulan siminti kwarai da gaske kwarai kwarai to ai yanayin gidajen in ba cewa akai mutanen a tashi mutane ba a yi rushe a sake ai kaga zai wuya to amma yadda aka ɗauko titin wannan titin tudun wuzurcin da ya tafi har gwale ai ba za ka duk sauran za ga kawai na kusa da gidan waziri ne mota za ta shiga nan ita kuma kuma akwai ƙarshen ta kafin ka karasa gaba to malam eh, da muka tattauna akan galadanci baya ga sha'anin karatu nan da sauransu da manyan wato 'yan takarda ko 'yan boko da ita galadanci ta haifar har ma mun yi magana watakila ya akan masu attajirai misali akwai wasu attajirai ne da za a iya cewa sun yi shura a da ko a yanzu a tudun zuci to ni dai kamar yadda na gaya maka na san su wannan gidajen masu sarauta gidan wazira amadu irin su da tabako da dan uwansa wakilin daji da sauransu za a iya samun wasu daga cikin wannan gidajen su zama manyan 'yan kasuwa amma ban sani ba in ka zo gidan shi waziri gida ga yawancin 'ya'yansa malamai ne wasu sun yi alkalai wasu sun yi ambasada ma ambasada rufa'i da sauransu to za ka same su da yawa da akwai ambasada mahmud waziri ma mahmud abubakar wanda ya sakataren mpn wannan pdp a nan kano kafin ya rasu to akwai su duk wannan tana wa kuma a samu 'yan kasuwa amma dai wanda suka yi fice akwai gidan na jin gidan alhaji dan gogoma alhaji dan gogo ibrahim shi ma ya yi shura wurin ya yi mai arziki ne idan ka dan matsa gaba ina jin gidan alhaji jalal shi ma watakila ina jin tudun wuzarci ne to nan ma kaga shi ma alhaji jalal ai ya allah ya masa arziki amma dai wa'annan su ne suka fi su masu sarautar nan su suka fi fice a unguwar su masu sarautar nan tun da ita kanta sarauta ta samu kanta a yanayi na sauye-sauye in ka ɗauka tun daga misali lokacin da tura suka zo an canza fasalin yadda sarautun suke sannan su kansu masu gudanar da sarautun an yi ara'aran wato eh, title mukamai na sarauta din misali zaka ji sarauta waccan ta zazzauce an are ta a kano ko ta kano ce an are ta a borno da sauransu sannan muka zo ƙasa ƙasa yanzu ana ta yanke-yanke da ƙare-ƙare misali an samu misali an samu ƙarin watakila in ka ɗauke magana wazici na san ba za a rasa mai unguwa ba da sauransu an samu misali ƙarin masu unguwanni a tudun wazici? a mai unguwa dai ina jin unguwa ɗaya ce har yanzu a tudun wazici ba a samu ƙari ba sai dai ka ce ko wasu masu sarautar banda waziri to ai ka ga na gaya maka shi dokaji ya taba yin sarautar doka ci ko kuma tana iya yiwuwa a samu wani hakimin a nan amma dai ba na jin a gidan waziri akwai wani wanda ya wata sarauta ba ta waziri ba sai dai limanci kaga kamar shi waziri shehu ya yi liman a waje ya yi na'ibi a nan kano kafin ya zama waziri ina jin yana limamin waje aka yi masa waziri malam isa ya yi limanci masallacin murtala sannan ya zama limamin kano ko akwai dan uwansa alkali ali eh, ina jin akwai alkali badahima duk sun yi irin wannan ah, shi ma kuma kansa wazir gida da ya yi babban alkali na kano to saboda haka sai dai irin wannan saraucin da suka shafi ilimi ah, ba daga gidansu da aka ba iya cewa har yanzu tudun wuzirci na tasiri a sha'anin sarauta da fannin watakila malinta musamman bangaren limanci gwarai har yanzu tudun wazirin kano shi wannan malam sa'ad da dan waziri shehu ne shi ne jika na farko na wazirin kano gida da ya zama waziri kuma har yanzu yana wazirin lokacin sai kano muhammadu sunusi na biyu aka naɗa shi da aka zo bayan kasan an naɗa wani ah, limamin waje malam nasiru ina jin kwana uku yayi yi ko hudu aka cire shi gwamnati ce bata yadda da shi ba lokacin gwamna rabi musa kwankwaso lokacin sarki kano alhaji ado bayero to saboda haka shi bai daɗe ba amma dai na ji an ce ya shiga gidan sai dai wata bai kwana ba tunda an naɗa shi ko ranar juma'a ne kafin sati ya zagayo wanda ina jin gwamnati ce dole a cire shi har sarkin musulmi ya zo ya turo a yi magana da waye ne da sauransu kuma allah dai ya yi ikonsa bai daɗe ba ma a cikin wannan satin allah ya washe sarkin kano alhaji adowa ya rasuwa so kaga shi ne dai kawai ya zo ya dan shiga ya dan leƙa ba ma wai ya zama wazirin ba sosai Yanzu kuma ga wakiliyarmu daga damagaram Tamar Abari da bakwar da ta gayyato a filin mu. Salamu alaikum murya Amurka. Sunana Salamatu, amma an sanni da suna sale nusunan daga rastoran nusunan yau za mu gabatar muku kayan ɗan kwalam da makulashe na motsa baki kuma mai gida in ya ci gargajiya hannu a komo wurin cinci za mu yi biskit da farko ka samu fulawarka kilo daya ka samu kankonka guda biyar ka samu madara kar kwata kenan eh kwata mm. na madara sai ka samu sukari shi ma kwata don kai yayi zaki duniya ba lahiya ba ke da kwai sai ka sami binkin foda powder eh mm. wannan akwai na sashe da ake saida yan leda mm. kenan guda biyu za ka sa a kilo sai ka samu sukari mai kamshin wannan sikir ba ne shi sai ka sa duka leda guda tun da kwara goma ne a ciki mm. sai ka samu mai cikin liddi sai ka sa wani a cikin damun za a sa to za mu komo kan damu kenan in ka wasa kwai sai ka zo ka dama madarai ka daidaita ɗan ruwan kaɗan a cikin damun madarai sai ka zuba cikin kwan sai ka ka siga ka zuba sai ka kawo binkin foda ka ka sa ka ka kirba ni ka sa saboda karnin kwan ya huta daga cikin wannan kyan kaye a rika shan abin kwan mm. sai ka kawo mai cikin liddai sai ka zuba a cikin ruwa. ruwan kwan da madarai sai ka sa fulawa fulawa ka a tankaɗa dama ka dame ta kana yi kana dame damun ba mai ruwa ba ake in kana so in ka mulmula sai ka rika eh, laulaya shi akan hwaihwai ya yi zanen hwaihwai in kana so kuma sai ka mulmula shi ka ɗora shi ka rinka yanka shi hallo ka yi yanka yanka duk wanda ranka yake so yayi naka yankan da kake so shi za ka yi mm. sai soyawa mm. in an zo soyawa kuma mai kamar litir ɗaya ma ya isa sai ka soya kuma wai ba a sa wuta diya kamar mai in yi zahi za a jaye icce kenan zai yi zai suya mai kyau bai a kone ba kuma cikin bai dahu ba zai yi suya mai kyau in kuma akan gazi ne ma za ka yi hallo sai ka rage wutai sai ka yi suya mai kyau mm. to a ci wannan lahiya jama'a to kamar shi wannan tintin ina ki wannan biskit din shine gama akin za a ci in aka zubo a cikin dan plate sai a dan kada el madara haka a riga ci da madara ko da juice yawwa yawwa sai a ci da madara ko da juice ko yara ma in za su makaranta sai ka dan kulla musu mm. ni dan saboda kullun yaro na in za a yi makaranta shi nake kulla mishi mm. ba siga kuma gashi bai sha ba mai mm. ah, mai gida ma za a bashi insha Allah to a sha tuwo To masu saurare abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne zamu da sa'aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya. maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau mai zane